jama'a masu kallo da saurare barkanmu da sannu mu da sake saduwa a wani sabon shirin na najeriya daya harshe dambam shirin najeriya daya ya shiga ta nan ya fita ta can ya dawo nan ya duba menene matsalan da yana faruwa a tsakanin kabila da kabila mu kawo nan domin mu walwale jale da tabawa. shiri ne wanda yana ilmantarwa shiri ne wanda yana fadakarwa shiri ne wanda yana nishadantarwa duk a lokaci guda kuma kamar yadda kun sani shirin najeriya ya harshe dambam yana kokarin ganin cewa an dawo da aladun kowane kabila da muna da shi matasa da muna da su wanda suna da kabilu daban-daban ba su al'adun kabilunsu ba to wannan shiri yana musu cakulkuli wanda kowane durba ni ne abdullahi baban yusuf dan yamri hasawa nake jagorota shirin to a tare da ni a kowane durbadin akwai wato <laughs> zai ya kiranta mai suna berekete zai ku ya kiranta professor doctor minister barista eh, eh, duka dai amma dai ba zai ku ji mutuwan cereke a na ba bari ku ji daga bakinta jama'a masu kallon mu da sauraron mu sannu ku da warhaka sunana esther liman biya ne eh daya din kuma fa asita sai fada ba saboda kin ga yau mun yi buban bako a wannan kafa na DITV Alheri Radio kuma kamar inda masu kallo da saurare kuna mana cewa eh ba ma kawo kabila kaza ba ma kawo kabila kaza to yau mun yi buban kamu da mun tashi mun yi salon kwado sai mun shiga Akwa Ibom State mun doka daya daga cikin wato kabila Akwa Ibom wanda shi ma ba zai fada muku ba fa ba zai aji mutu an cirki a bakina ba bari ku ji bakon namu kuma ku ji da me ya shiga cikin wannan shiri na Najeriya da harshen Damba. bako zai ya ce maka abare <laughs> to nan boro eh <laughs> to para sukuru to muna maka birka da zuwa wannan kafa ne DITV da Alheri Radio kafin mu ce kuma bari ka fada musu cikakken sunanka da kuma jihar da kinana da kabilanka yauwa sunana Prince Otuekong Oku. Hmm. Prince Otuekong. Otuekong. Yes. Okong. Eh kada ka yanka harshenka. Eh <laughs> kada yanka. Kada ka yanka harshenka. Eh, eh to bere sake. Eh, eh. Prince Otuekong. Otuekong. Oku. Yes. Yes. Hey, asita. Dala ka fada ona abudi afada mu. Ah, ba we are Prince Otuekong Oku. <laughs> abu to muna sake maka barka da zuwa cikin wannan shiri kuma za mu roki masu kallo da saurare cewa mun fara wannan shiri a litti saboda yankin kasa wanda a yanzu haka muna na'uran generator kuma alada zai mu kawo muku shirin kamar yadda muka saba to prince ga ka a cikin shirin nigeria da ya harshe dan ba wanda kai tsaye kafin mu fara da komai sai mun tambaye ka duk wanda ya zo na kujeran wannan ya kaga wannan shirin na nigeria da ya harshe dan ba wanda wannan kafa ne DITV su suka kirkira saboda muhimmancin kabilun da muna da su a Najeriya. Gaskiya na godiya da Allah kuma na gara godiya da masu a DITV mm. wanda sun hada wannan program. Saboda mutane da yawa wanda ba su sani wura wanda sun to mm. da sun kori wannan program. Mm. An kale sai su dawo gida sai su goma gida a cewa da na sani da na sani. abun da ya dade ma bai ba zuwa gida da ya kula wannan program kamar wanda mun zauna muna makana da dialect namu muna ba turanci ciki da ya goma gida sai yi dade ya kula wannan program to prince eh, kai sai eh, eh, mutane sun ji kai prince ne ga kakayin zuna cikin kujeran wannan kai wani kabila ne ni da ke kasan abin da yake ciki akwai state muna da three major tribes yare guda uku manya manya kenan Kurauku Manya Manya. Mm. Deke Ibibio. Ibibio. Yes. Mm. We have the Aron people. Eh, na. yeah, that is the three senatorial district that the three group uh, Oku. Uh, Oku when they are making up uh, Akwa State. Uh, the Anang, mm. Ibibio and the Aron people. Anan. Anan. Anan. Anan. Anan. na ga maka tun daga farko baki na bi kere ce baba yanka eh eh prince bakin bi zai yanka ba an anan anan eh, yes uh -huh. ibibio ibibio ibibio yes uh -huh. and the oron people oron people to bari mu ji kai wane ne a cikin su ni ne da ke ibibio ne you can see from my dressing uh, if yes. i can see yes mutane wasu ba zai su gane ce yeah. wannan kabila wane ne ba saboda mafi yawa daga cikin mutane idan sun ga kai wannan dress zai ce ibo ne ah. wasu mutane ba su san bambancin kabilun da muna da su a Nigeria ba bari mu ji su waye wannan kabila na anan na kadika ce daga ibibio ko to su waye kabila ibibio So the Ibibios mm. are the origin. I may say it. Mm. I'm, I'm very right. Mm. And the nine mistake, hmm. I may be corrected, but I don't think Bangani cewa na mistake because I know the history of the Ibibios. Eh, to menene eh, eh, kana da cikakken tarihin su kenan. na Ibibios. To ka ba mu kadan mu. Yawwa. The Ibibios are the origin mutane wanda sun fara sama daga Akwa Ibom state. Mm. Kasan da muna tare da Cross River state mm. da Akwa Ibom. Mm. Da yake so Babangida so raba 1987 naka raba muka samu Akwa Ibom state. to mutane kalaba sun koma su ne cross river state mm. amma da asini akwai bom state added ibibius mm. that is bere da ya fara da ke aka mm. samu akwai bom state to kama yadda kin ce kuna da mejo eh, eh, wato uh, yarurruka guda uku a ciki ku ibibius a wani local government ne kuka fi zama at King a cikin wato upper Ibom state din a wani karamar local government ne kuka fi zama a wannan your ibibio cuts across the uyo capital mm. the ibesikpo sultan where i come from mm. you come to the Ege sanitarial district mm. sune ikorobasi mm. etinan mm. and uh, e2 mm. they are all from ibibius okay. understand eh. so dukansu suna making of ibibiyu mm. the majority of the local government mm. yawanci local government na akwai bom state are occupied by the ibibu mm. yes, just to mention a few mm. fara sunan eh, kana iya fada kadan daga ciki yayi mm. su ne abun the na fara da ibbiyo da ibasiko sultan da etinan eket the kodabasi una and the rest just to mention a few yanzu kamar yadda ka san wato alkibla ne wannan shiri shine muhimmancin aladu culture wani aladu ne kuka fi alfahari da shi kabila ebipio wanda yanzu ga shi kayi dress na wannan bari ka fara mana ya aka yi wannan dressing ya sami asali a kabila ibibio well the ibibios most of us mu a wanda muna tare da kai ibibiyo daga mun daga biyu most of our forefathers kakamu yes most of them inda suna so su fita a yi wuna abu lokaci din as title kama biki kama aka ce government sun kira eh, title holders su pito hmm. they would love to dress in this very well hmm. understand. Mm. So from there, it would depict the culture, the tradition it will show. Mm. And when you are going out, you have to go out with your staff. Mm. Walking stick. Mm. Sanda kenan. Yawwa, abin da yana ce sanda. are. To, na doka one and two kai prince ne, wannan dress na prince ne kawai ba way mutum gari bai zai dress zimba. you can dress, mm. sai ka yi yasa. Mm. Amma sa ka mm. gane you are different from other people ka mm. mm. you will uh, traditionally sai nuna wuri wanda ka fito ka gane to amma prince come in the uh, kafara fadan uh, irin a uh, kadan daga cikin aladunku na ku kabila abibiyon haka ne ko to masu kallo da saurare za su so su ji eh, yanayin yadda kabilan ku suna gabatar da aure da aka fara yi aure har a fara yi magana eh, aure din da irin aladun da kuna amfani da shi a lokacin aure din to aure din magana aure mm. shine inda suka fara wuri akwai kama wanda hau hau wani wanda ka hawa hawa ne ne already wa wanda ka fara fariko eh. ana fara da ke knocking of door fariko mm. mm. sai fara da knocking of door mm. muna yana ce nkongu eh. in my own language eh. nkongu door knocking of the door sai ka je ka yi from there da ka can inda ka je suka je ka tambaye hmm. asking kuma duka wannan abin ba wanda zai ya wuri shi ne zai yi ba eh. ina by tradition eh. tradition namu ba wanda zai ya wuri ba zai yi hmm. sai dai da babban shi hmm. da mutane daga bayan babban su family nasu su ne sai su yi sai su yi su tambaye miki aure daga asking daga knocking of door from there you go to kaje asking daga tembe an jan temben ma a wuri kenan daga ka sai je sai sa rana kuma abin da suka je ka je ka karuba abin da yana ce list takada abin da suka kawo a cikin takadu abin da suka siya mm. ka eh, kawo ma eh, yaya amariya mm. that's very good mm. abin da suka siya ka kawo ma yaya amariya da ka ya yaya mariyarin sai su kira mutanen su kuma su ce kashi kashi an so tembe dana oh. yarna mm. aure mm. kashi kashi abin da aka kawo mm. yauwa da kaka den da sai sa rana kuma abu ne sai so yi ceremony sai so yi aure din biki biki biki aure din yauwa biki na aure eh, eh. abin da ka hau hau ne eh. daga hau hau ka je ka yi asking da mm. ka knocking of door sai ka je ka tambaya amma prince kasi wani abu ne asita na ga asita tana ji tsoron kafa eh? asita tana ji tsoron kafa saboda duk lokaci bari ka ji eh, bari ka ji prince, ka ji asita eh. dunu kechi de muka zona nan tana bale mi do aka eh. tana koloni aka uru de ke na gana se bo de kinge wote kila ze ni ma ole ze bite uri ka mui magana de asita eh. asita ama izuri take nkataka sa magana bakita ya ishuru ah, ala ya kama ki ah, ina je ala ya kama ki asita soko de mamanta de ko eh amade ade ka eh ba magana ole yende kachi soro magana de prince

saboda dan wanka ne daga yayi magana ya gani baya ma fanta ne amma ɛɛ a ma ayi baba ya ja ya ja gaba ka kuma mali kaka ne a wurin na eh gefe mama na duk su kaka ne a wurin na so a eh. wajen kaka abu wasa na ne eh. so zan yayi wasa da si. to akwai abun da zai ka tambaye shi ai wanda watakila alidun ku ne ke biki sani ba asita alidun su mama na dai eh, eh to tun da mama ka ne eh to mama mama ne ya haifu ede ya haifu sai ya ba baba ehe to yozu tunde ga akwai dan wanke a nan dole sai ka yi mbe to ma eh, dan wana iri eh, ndi ya na ya aure saboda kai baka sai magana aure ba thank god aure ku ba sanda idan na ji zan yi aure a sita zan bi ta wuni bangare din idan na ga zai na bi bangare ba ju zai a cu zai a samun kudi da yawa sai in bi ta bangare ku saboda aure ku na mu akwai kudi da yawa ba eh, ka biya saka daga kasa kasa ne daga samari angwa ba samari angwa kwarai rana ranar sai an sa maka goods biya kudin gate sai biya kudin gate eh kuma ka gane ba wurin su ma fi afi tsada chineke me ne ka bara sai ka biya kudin gate sai su kai musu da cewa wannan bai kai ba ba sai ka shiga ba sai kara musu ka sai ka ba su football to bai zai bita wuri mama zai bita wuri mama suna buga prince yes. mu ji mafi yawa daga cikin kabilun da muna muna muna muna gayyata na a program wani zai ke ji na na fita daga morocco ne asali na na fita daga dubai asali na na fita daga america asali na na fita daga chinese ku kebilangu. ina ne kun fita asali kafin ku zuwa Kakani. Kakani kakani ku ni uhuhu na ku. Kawai mu ku zuwa Najeriya. Ku daga ina ne soso ainihin ina kun fita. Ka kama cewa da kama mutum su so gari. Akwai daga gare wanda sun tambayan da na maka kenan dole ne mm. akwai kare wanda sun tuba mm. amma babana ya taba ga mana mm-hmm. saboda babana was a royal father shin na ga alama ya mm. taba ga mana wurin wanda zuwa at least a cikin village namu mm-hmm. saboda daga wannan village wani zai kama abin da yana sai abinda akwai abinda muna kira ukana daga wurin nan inda ce don yana cikin daji inda ya yi bushe mm. sai sai yi abin sai fashe prap ya bozu yowa ya ya beje kenan eh. mm. yayan shi ya shi sai yi nan ya yi nan ya kwari zai fashe yowa wato kai baka sai asali da ku fita ba kenan kai abu da ka sani koyo amma ni na san wuraren da mu mun fito da ibibio daga village namu so ba dole ne na zauna na tambaya bana na kamala ido ka zan shi da ke nan saboda kasan history na na Najeriya inda kana so ka neman wannan ba dole ne sai an yi an bincika da ke nan dole ne ka sani ina so na na tambaya ba na da ke nan amma a ciki still a ciki uyo mm. village namu akwai mm. wanda ka kamo su yi migration mm. su yi migrating zuwa a village namu na zan so bari ba ka sai na ka ba ba sai ka yi akra a gurin namu ne ba ka sai akra sunanka a gai goma ko goma sha da ba ba su san cewa ba sai ka samu dankali ba to bari mu je prince saboda dole ne fara a gai goma ko goma sha biyu su kakani kakani kakani kakani kakani kenan kakani jikokeni tabatabakunini de ni duka de chineke me asita ban sani ba ko akwai tumbiya da zai kai ma prince saboda na ga bakin ka na yake ke yi Ah, ban ce baki na ka yi ba ai ni duk abin da yake fadi na gane da su eh, ko ka gane masu kwallo da saurare sun sani to ina son tambaya kenan to ina son tambaya tambaya ne shine suke son yi yanzu wannan kayan da ka sa wannan eh. wani ya gani ba zai gane cewa kai daga akwai bamba ne saboda inyamurai su ma suna sa abu haka eh muna sa amma ina so ka gama akwai bambanci na nyamiri da na yan ibibio da na yan eh, eh, akwai bom ka gyama mhm. mene bambanci din akwai bambanci abu daya haka da ya bambanta yasa akwai bambanci to kama saboda abu bari kara kai abu da kin fada wanda ya k'a haka kila mm. zai ce kai kabila mu ne ibo mm. ka gane duwa eh wait now wanda ya k'a haka zai ce kai ibo ne haka ne ka dif kama mutane bambanci dress wannan da ne ibo da ne naku ne ibibio ga gane mm. akwai mutane a wanda sai su sa wannan amma da bulan nan daga kaf sai ga gane da bin da mutum ya sa kai shine ga gane cewa wannan mutum daga wurin nan wuri kasa ya fito amma zani fa zani kuma kama suna dora zani eh sosai muna dora ai ana dora zani mm. amma daga wannan kaf sai ka mm. gane saboda akwai mutane abre ba wanda zai sa wannan amma sai su sa wannan bula wanda sai su na yi benin haka daga imo state mm. ka gane magana gina akwai wani kuma wanda zai sa sai su sa jambula mm. ja mm. daga eastern south eastern state of mm. nigeria amma na gani mutum da wanda ya sa wannan sai san cewa daga akwai state ya fito to mutum arewa duk da cewa eh, wannan repli yana da daga mana hannu gashi yanzu ne ma muka fara tutunawa kan abubuwan da eh, muka tutuna akwai abubuwa da dama tun daga kin yadda irin aladun da ku kabila ibibiyo kuna da shi yanzu kuna da wato eh, aladu kamar culture kamar guda nawa wanda kuna alfahari da shi a kabila ibibiyo well culture namu mm. ina da yawa mm. kama ndekata bakolo end of the year karshen wata eh, karshen shekara shekara eh, wanda muna yi display mm. culture the ethics started it when this governor wannan governor was the go shine governor na uh, state by that time mm. donald mm -hmm. sai kan su fito mutane har daga kasa wuya suna so a different different culture mm -hmm. The carnival. Carnival, carnival that carnival. You, from there you will be able to know, they will distinguish this culture. And when they march, Kagana suwa the convoy mm. with their banner. Mm. The banner now to check one and the girl wannan daga daga kama suka gane one wannan culture the one daga wannan one mm. wannan culture the one daga Ama Zeni come out when they're. awonekana kira sita sita asita asita sani ba bambanci da yawa amma akwai bambanci da akwai mutane wanda su fito su yi su yi a kawo sanin nasu daga kasa waye their mm. own insignia sunan mm. group din a ciki mm. ka gane magana da daga kama you be able to saka ya a eh, distinguish nasu a ce wannan daga wuri kaza daga nan amma culture namu ina da yawa Eh, to ai dole zai mu fadi kadan daga cikin culture din saboda yaran da suna tasowa a yanzu wanda wasu bai su san culture din ba wanda wasu kuma suna ma ji tsoron suna gudu yare su ne amma ba sa so wasu su sani ina gani zai mu sai a nan kuma watakila zai kama mana alkawali zai ka dawo domin mu dora daga inda muka sa don ba mu ma fara shiri din ba fa mun share fagen shiri din kafin mu zo akan dangantakan da yana tsakanin ku da kabilu da kuma irin guduman da kuna bayarwa akan zaman lafiya da hadin kai mutanen Najeriya baki daya duk zai mu tattauna abun akan haka da fatan zai kama na alkawari ranar durba mai zuwa zai ka zo prince da girman kujeranka a ha ha ha ba ko akwai magana daya biyu da zai kayi duk da wannan mejo ya sa mana ido sosai ya sa mana ido da yawa ina so ce mm. oh, mm. ma masu mu da masu mu cewa kare wani ya ji kunya kabilin shi mm. ko yana eh, kira aladunsu eh, mm. ji mm. ka ba eh, kar ka ji kunya inda ka fito duk mm. inda kin fito kai ki ji kunya jiya wani su sai da na fito ba sai da na nuna kai na na ce ni boju ce ana yaren boju na asali boju barauta kuma <laughs> ah, a please ka da rufe mana da yaren ka kiran da zai kai ma al'umma dai akan su bi mu zuwa sati mai zuwa don su kalla wannan shiri dai da yaren ka da yaren na to madala ndi to kwa ibom si ba ke Karuna State ndo kombo ken uramfen mm. Wednesday usentum to in Allah ya mu a madadin rankataka muna ba ku hakuri ne wato eh, dakile shiri a daidai wannan lokaci saboda lokaci yayi da fata mu ku ci da bibiyan a wannan kafa da wannan shiri na Najeriya da ya harshe dan bam domin ganin ci gaban iri wannan shirye-shirye da muna kawo muku a madadin rankataka shugaban kafan sadarwa na DITV da Alheri Radio Dr. Kim Baba Ahmad a madadin shugabannin gida din tun daga sama har kasa muke cewa Najeriya daya hashe damba una baba.